أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإيسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبا ينقيسوا الدين المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddarawarsa ga shi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna biyu ga watan uku shine watan rabiul awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam hudu. domin ci gaba da karatun wannan littafi na muwatta ta imamu malik ruwaye yahya bunu yahya al al-andalusi daga babban malaminsa na hadisi na duniya imamu darul hijira imamu malik allah ta'ala ka ji kansu da rahama baki daya kuma wannan shine darasinmu na da 186 inda muna nan cikin kitabul buyo littafi mai magana akan abin da ya shafi kasuwanci shine saye da sesuwa wanda satin da ya gabata muna cikin babi wanda ke magana akan bai zahabi wal fiddati kibran wa ainan muna cikin babi wanda ke magana hukuncin sai da zinariya da hukuncin sai da azurha kibran ɗanyen zinari ko ɗanyen azurha wa ainan da abin da ya shahi kuɗi bi ma'ana waɗanda an ka ƙere su zinariya in tana ɗanyarta ba a ƙere ta ba ta koma kuɗi to ita aka ce matibral haka nan ma azurha amma da zara an ƙere su suka zama kuɗi ana tu'amari da su ana sai da sai suwa da su sai a ce da su al'ainu sai a ce da su kuɗi to muna cikin wannan babi na kuma mun ga hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganganukan sahabbai waɗanda imamu malik ya kawo akan abin da ya shahi mu'amala ta kuɗi idan za a musanya kuɗi da kuɗi in kuɗin nan sun kasance jinsi guda kala guda kama a ce nera da nera a ce dala da dala a ce riyal da riyal a ce saifa da saifa kun ga waɗanda da munka ambata duk jinsi na na kuɗi waɗanda ƙasashe daban-daban suna tu'amali da waɗannan kuɗi to in za a musanya waɗannan kuɗi da kuɗi in jinsi gudana nera da nera za a canza su to dole na su kasance daidai wa daida sa'annan lokacin da za a canza su ɗin ya kasance sharaɗi na biyu a sun zama daidai wa daida sa'annan kuma ba ya halatta a yi jinkiri in ba ka nau kai ku sai an jima ka bani ba ya halatta amma in jinsin kuɗin ya saba kamar naira da sefa naira da dala naira da riyal tunan sharaɗi guda aka bukata shine attanajus ne a da karɓa amma ba dole na su yi su yi daidai wa daida ba ina fata an fahimta in nau'i gudana suna da sharaɗi guda biyu daidai wa daida sa'annan kuma a karɓa lokacin in jinsi ya saba sharaɗi guda akwai shi ne karɓa da karɓa in shi kai in shi shi kenan in jinsi kenan ya saba muna cikin wannan sai lokaci ya muka tsaya to sai cewa ni an malikin ya bani labari daga malik annahu balagahu labari ya kawo ma imamu malik ta hanya ingantatta anil qasim bin muhammad daga ƙasin ɗan muhammad annahu qala qasim ɗan muhammad yace ƙala umar ibn al-khattab umar dan khattab yace ad-dinaru bid-dinari in za a musanya dinari dinari ake basuwa wad dirhamu bid-dirhami haka nan dirhami da dirhami kamar yau ka ce in an ba da naira ɗari a ba da naira ɗari ya an ba da dubu biyu a ba da dubu biyu ya an ba da dubu uku a ba da dubu uku da zara an samu ƙari ko an samu jinkiri to haramun na kuma canjin da aka yi ya riga ya ɓaci a ƙa'idar shari'a an fahimta ko wasu sa'u bis sa'i hakanan sa'i da sa'i in ka ba da sa'in shinkaha a baka sa'in shinkaha in ka ba da sa'in gero a baka sa'in gero in ka ba da sa'in masara a baka sa'in masara ba ka ba da sa'in shinkaha guda a baka sa'i guda da rai ba ka ba da sa'in shinkaha uku a ba ka sa'in shinkaha uku da rabi ƙarin nan haramun na an fahimta wala yuba kali'un binajizin sannan kuma yace ba a saida kali'un ba a saida wanda yake majirkinci binajizin da wanda a halalci na ce ka yi min canjin dubu goma an gane sai ka karɓi dubu goma ina ka bari in shiga gida in ɗauko ma baya ya halatta kaga waɗanga da ka basar su ne najis kaga ga su an zartar da su ka su kalihu shine sai an shiga gida a ɗauko sai ya shiga shago ne ya ɗauko balle ma har ya ce bari har gobe a baka ba ya halatta eh ban ji ba komi komi zamantakewar ko da shi ba haka nan na kuka yi ba sai kun te kun yi abin da bai kamata ba sai a ce aiwanan na wala a zalimi na ko ba haka ba kai ka bar shari'a in an ka bi abin da a shari'a da waya ka ji zalunci ya shigo ba ga hinan satin da mun kai magana ba kace wai kun ka ce kamun saifa na akai sai ka ba da kuɗinka sai ta taho sai ba wani wallahi lokaci ya ce ma ya bata taho ba ga ya abin da kun ka kulla ya riga batacce na saboda haka abin shari'a eh a kwarai mana wannan wani aiki na wangaye ma daban wani aiki na kasta shi hmm. وحدثني malikin ya ba بالا daga malikin عن أبي الزنادي دقى أبي الزنادي أنه سمع سعيد بن المسيب ko a ce sa'idu bunul ko a ce musayyabi duya inganta ya kula yana cewa lariban babu riba illa fi zahabin sai a cikin abin da ya shahi zinariya au fi fiddatin ko a cikin azurfa domin sune dukiyoyi waɗanda suke ana kima gare su ana kima almutlafat aw ma yukalu aw yuzanu ko abinda ake aunawa ko ake auna shi na nauyi ko abinda ya shahi na sikeli be ma yukalu ga abinda ake ci aw yushrabu ko abinda ake sha وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب كن قدي malik ko. yanzu ku diba Imam malik a ga duk sai da ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama sa'an ne ya kawo maganganukan sahabbai kun ga suna bi na annabi yanzu gashi yana kawo maganganun Sa'idu bin musayyib shi ko tabi'ina yayi karatu ga sahabbai to kaga imamu malik wajen girmama maganganun manya ko hatta littafin nasa na motsa bai yadda ya gabatar da maganar sahabi akan magana annabi ba bai yadda ya gabatar da maganar tabi'i akan maganar sahabi ba a bai gabatar da maganar tabi'i ba eh akan maganar sahabi to shi na naka ta maimaita muku ko da yaushe duk wanda zai zo ya rufe kai ce malaman fiƙe wai suna saba magana annabi wallahi bai san malaman fiƙewa ba bai san su ba yanzu shi da kawar ga magana za ka iske shi ma ba annabi ba ba sahabi ba malami ne ma da sun karayi zamani guda in suna taya yama sai shiga gaban mallam akwai girmamawa akwai mutuntawa na'am eh a yin kai ku ai suna waɗanga ai kima ta an kai ga waɗancan abinda aka amfani da su yau ai kima ta ta abinda ya shahi waɗancan zinari da azurfa ai duk abinda ake ma zakka ba haganin shi na aka cewa duk shekara sai a ce zakka ta canza diya ta canza saboda ainihin waɗannan zinari da azurfa ɗin waɗanda ake amfani da su tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama canzawar zamani da canzawar lokaci to waɗannan kuɗin ƙima su tana canzawa to suna an ka yi ƙima duk abin da ake mazaka da abin da ake ma abin da ya shahidiyya ta kashi to asalin waɗancan kuɗin dai suna kuɗaɗen da ake amfani da su a duniya to suna aka yi mai ƙima domin duk abin da mutane suka ambace su kuɗi daula ta ambace su kuɗi ana ta'ammali da su ko da hakin gana na dalbejiya sai an bace sa kuɗi ai shi na wasu suka cewa duk abin da ba zinari da azurha ba ba a yi masa zakka wannan kaulun na ba'i magana ce wadda take maurauni saboda mi waɗanga ai su sun ka tsaye matsayin waɗancan ina ba ta an fahimta to Allah ta'ala ya ƙara ganar da yake cewa qabul zahab wal waraqi guggunce zinari da azurha ka guggunce su domin ka sayar da su min alfasadi fil ard yana daga cikin banna a cikin ƙasa saboda ni saboda wanda zai sayi da san abin da ya saye ba sa'annan kuma algusu tana iya shiga ciki domin in an ka guggunce su an ka guggunce su an ka guggunce su sai a ɗauko waɗanda ba ingantattu ba sai a saka a ciki kaga algusu ya shiga sai a sai da su a haka kai da ka sai baka san abin da ka sai ba ina ba ta an gane kaga kamar kuɗin mu gasu sai a ce ga guntu guntu guntu guntu sai a tattara su kai tari sai ka ce mutum wai nawa ya sai ya san abin da ya sai kaga bai san abin da ya sai ba hadari ya shiga domin yana iya cin riba kuma yana iya faduwa ko da gyaran su zai ina fata an fahimta to idan ya kasance dai an kera kuɗi ga su lafiyayyunsu ya kasance a gugunce su a kakkare su a saishe su a haka to wannan ba ya halatta saboda haka za mu ga annabi shu'aib alaihi salam yana daga cikin annabawan Allah mutanen da an ka aikai wurinsu daga cikin barnar da suke yi suna kakkare zinari da azurha guntu-guntu sai su sanya wani abu daga ciki wanda ba zinari da azurha ba sai su yi algusu sai su sanshe su a haka ai shi na sun gace qalu ya shu'aibu asalatuka ta'amuruka an naturuka ma ya abudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha suka ce ya kai shu'aibu yanzu ibadar da haka ita ka umurta ka an naturuka ma ya abudu aba'una mu ba abin da iyayenmu suke bauta da kakanni aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u ubangijinka da ibadar da aka yi da addinin da ka zo da shi shi ya nuna ma cewa kan mu aikata fi amwalina a cikin dukiyoyinmu ma nasha'u yadda muka so malaman tafsiri sun ka ce aikin su na a gugunta guntu kuɗi gutu-gutu sai a saishe su a haka aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ai Allah ta'ala a cikin suratul namlina. na wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun to suna waɗannan rahatin wannan jama'a yufsiduna fil ard suna tabanna a cikin ƙasa zamanin annabi shu'aibu alaihi salam wa la yuslihuna ko gyara ba ai a gugunta kuɗi a saishe su a haka ana ta aikata fasadi to shi na nan kaji sa'idu dan musabi ya ce qatu zahabi walwaraki min alfasalitil ardi yana daga cikin banna a cikin ƙasa qala malikun imamu malik kaja sai yanzu ya magana Tunda da can ya haƙura imamu maliki da ya gida bayan ga sai da ya tattaro ma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama az-zahabu biz-zahabi wal warqu bil yadan bi yadin an gane ko ya kama ganganun sahabbai ya kama ganganun tabi'ai waɗanda a gabani ne waɗanda ya karatu gare sa bayan ya kawo sai ce kala maliku imamu maliki ya to ina magana shiga gaban maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallama kaga babu yanzu tiki zai zai fahimta na karkashin maganganun annabi da maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai wala ba'asa imam malik yace babu lai an yashtari ar-rajul dhahaba namiji sai zinariya bil bati ya bada azurha kamar yau ka sai saifa ka bada naira ka sai riyal ka bada naira ka sai dola ka bada naira wal fiddata bata zahabi babu lahi a sai azurha da zinari amma zizafan ya ce kai a tare iza kana tibran in ya kasance ɗanyen zinari na ko ɗaya azurha ce au haryan ko ya kasance an ƙere ta ta zama ƙawa to babu lahi sira siga wadda an ƙera ta ya ce fa'ammar da rahimul ma'adudar amma dirhamai waɗanda suke abin lisafawa wadda na nirul ma'adudatu da dinarai waɗanda suke abin lisafawa yan bagi ahadin wannan bai kamata ga wani ɗai ba an yashtariya min zalika jizafan ya sai wannan tagi yanzu kama kuɗi na ga su dubu ɗari na za a risa su dubu ɗari dubu ɗari uku sun kawai sai a tarshe su kuɗi sai ce nawa ka sayi ɗan haɗari ke ga tarin kuɗi nan kuma a dinga yana suna lisahowa suna yawa ko miliyan nawa na ana da yawa ko ba haka ba to sai ya tarshe su ya ce ga tarin kuɗi nan nawa ka sayi mu kwaruwa ya ka yi ko dai ya ko a ƙware an fahimta ko fara an bagi da an yi shari'a shay'an ya sai wani abu min zalika na wannan jizafan tari hatta yi ulama har sai an sani wayo adda alisaha fa in shirya zalika jizafan eh sai irin waɗannan kuɗi tari fa inna ma yuradu bihi al-gharar ka yana nuhin rudi na hina yutraku adduhu lokacin da yace kai ba sai an kidaya ba tarsa kawai mu yi ciniki wa yushtara zalika ya yace wannan tari imam malik yace wa laisa hada min buyu'il muslimina in ka masu yin haka to ba suna yin kasuwanci na na musulmai ba tsarin kasuwanci na na arna kafare fa amma ma kana yuzan amma abinda ake aza akan ma'auni min at-tibri na ɗayan zinari ko azurha wal hali ko abin da ya shahi kawan kawa fala ba aza babu layi an yi ba a zalika a sai da wannan jizafan tarshe wa inna mabtiya u zalika jizafan sai irin wannan tare mala ce ka hai atilhim tsaki yadda ka san irin alkama ce wa tamri ko da binu wa nawihi ma da abin da ya kama da shi min al'aqaimati na abintayya allati tuba'u jizafa wadda aka sai su a tarshe wa misulaha irin ta yukalu ake auna falai sabibti ya izalika jizafan ba'su wannan babu laifiya ce kala maliku imam malik yace man ishtara mushafan duk wanda yace alqur'ani kana ji ko kaga can cikin hadisi ai babu wanda magana ko akwai ta man ishtara mushafan duk wanda yace alqur'ani aw sayfan ko yace takobi aw khataman ko sai zobi wa fi shay'in min zalika a cikin wani abu daga qur'anin ga da yasse ko takobin ga da yasse ko zoben ga da yasse zahabu cikin su an musu kawa da zinariya aw fiddatun ko azurha bi nanira. an sa mata yan dinarai aw da rahima ko dirhamai fa inna mashuriya min zalika duk abin da ya sai daga waɗanga abubuwa na mina na ƙur'ani ko takobin can ko zoben can wa fihi zahabu bi da na da cike akwai zinari yan dinarai an kasa domin a hukunci imam malik yace fa innahu yunzaru to nan za a yi dubi ila qimatihi zuwa ga ƙimar wannan abin qur'anin nan da an ka sayi wanda jikarsa misali wadda ake sa ta a ciki an gane ko ko bangonsa sai an ka kawace shi da dinarai na zinari saboda girmamawa ga alkur'ani ko takobi an gane ko domin can magabata takubbansu inda aka riƙawa to sai a yi mai kawa da zinari saboda ne maƙiya Allah a basu su tsoro a nuna musu addinin musulunci wa ba addini na na talauci ba addini na na yalwa ba an taho a daga addinin Allah don kawai a ɓaci su ba abinda an manuwa su dawo ila kalimati la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama to sai a kawace wannan marikin da zinari to in ka sai irin wanga to fa inna huyun babu kaga ai an hada wani abu na zinari da abin da ba zinari ba wuri guda to za a yi duki ila kimati zuwa ga kimarsa zuwa ga darajarsa fa in na kimatu zalika afulusaini in ya kasance kimar shi alqur'anin can in aya mai kuɗi ko kimar takobin can in aya mai kuɗi ko kimar zoben can in aya mai kuɗi asulusaini yana ɗaukar biyu busa uku na kuɗi an gane ko kama a ce misali ka sai ƙur'anin nan tare da shi aya mai kawa da zinari in an ka taho an ka haɗe da ƙawan nan da an kai mai ta zinari da shi alƙur'anin misali za a ce misali dubu goma sha biyar an gane sai a tuwo a ceto misali yanzu in an cire zinarin ga ƙura'anin ga yana nawa sai a ce dubu goma amma in an samai zinarin ga da an ka samai wanda an kai mai da shi yana dubu goma sha biyar kaga kima alƙur'ani dubu nawa dubu goma shine ƙimar sa a solosai ne husa uku abin ya sa kaga wani ya ji na ce dubu goma sha biyar sai ga wani na naka dubu goma to Allah ya sa ma'abi ne albarka shi nista da yadda alkur'ani yake da girma yan an ce a sai da kuɗi ne waka ya sai kaga yanzu kaga in ka je saudiya har madaba akwai a nan madina wannan mushaful madina za ka iske gwamnatin saudiya kamfani kawai ta shirya abinda aka yi buga shi aka yi laila na har kuma ana basuwa a duniya ko'ina saboda haka yanzu ko umra kace ce a kai ka madaba'a inda ake buga alkur'ani mushabul madina in an ga kai ka mi ka toyi sai ka ce qur'ani qur'ane ne ka su wallahi kana tsaye za a dinga dauko ma katan katan ana zubewa sai ka sai ka rasa yadda za ka yi da su ina kana an gane saboda ka ga kilan ka ai bai yi musu dole ka baro su ta to kaga suna yi na ai kaga in ka diwa za ka ga suna da stamp a bayan kowane ƙur'ani za a ga sun rubuta yawan za'u majanan walayo ba ana raba kyauta ba sai so a ake yi ba to haka sai a yi ta watsa a duniya kaga gwamnatin ita ka kashe kuɗi saboda haka aikin da an kai wajen rubuta shi wallahi da a ce kowa ya biya kuɗin na wallahi ba za mu iya sayi ba Ƙur'a ne mahaddatan alƙur'ani waɗanda duniya ta san mahaddata na duk su fi ɗin ga da hake ji manya-manyan makarantar alƙur'anin ga su dai ɗin nan su shurai za ka iske ofisoshi gare su a can saudiya duk za a buga alƙur'anai nan za su bi tun daga suratul fatiha har suratul nas wallahi an ka nuno su za ga ɗara ɗara ɗara ɗara ɗara ɗara ake yi a dibi jimlar a dibi wasalin a dibi ɗigaggan a didi sumuni a didi kaza dama su abin ya zama musu cikin jini da tsoka bayan an duk wanda za a buga sa'annan sai a buga bayan an buga kuma sai a dawo kuma a shin wajen buga injini bai samu matsala ba sa'annan sai a watsa ma duniya to kaga dai misalin da mun ka kawo a nan shine sai a kima wannan fa in kana qimatu zalika as in ya kasance kima wannan ɗaya busa uku ne wa qimatu ma fihi min az ka gani kima abinda an ka sa mai na zinari a sulusa ɗaya busa uku shi na mun ka buga da dubu nawa dubu goma sha biyar to fa zalika ja'iz ka sai shi a haka babu komi la ba asabihi babu komi amma idza kana yadan biyadin shi ma in ya kasance hannu da hannu wala yakunu ta ta'khirun bai kasancewa cikin jinkiri amma wa mashuriya min zalika duk abin da an ka saye da wannan bilwarake da azurha min ma fihi ku ciki akwai azurha to nuzira ila qimatihi za a yi bibi shi ma zuwa ga kimar wannan abin da an ka saye fa in kana qimatu zalika as-sulusay in ya kasance kima wannan abin biyu bisa uku wa ƙimatu ma fihi min alwariqi ima abinda an ka samai na azurfa a sulusa ɗaya bisa uku shi ma fa zalika jaizun wannan ya halatta la ba asabihi babu laifi idza kana zalika yadan bi yadin shi ma in ya kasance hannu da hannu walan yazal zalika min amrin nas indana imam malik ce wagga magana da kaji na hada ma bai bushe ba shi allamarin annasu malaman madina inda na anan madina yadda ka jina na watsi din ga haka nan suka fatawa ina fata an fahimta to saboda haka idan ka sai alqur'ani yau an gane ko ko takobi ko abin da ya shahi zobe wanda yake akwai zinariya ko azurfa amma ka sai shi da jinsin abin da an kai masa kawa da shi to wannan yana halatta amma da sharuɗa kamar yadda mun ka ambata ya kasance wannan abin da an kawa ya halatta a yi amfani da shi ga shari'a kun ga ƙur'ani a ya halatta a yi amfani da shi takobi ya halatta a yi amfani da shi zobe ya halatta a yi amfani da shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana amfani da zobe shi ba ina fata an fahimta to kaga wannan ya halatta kun san shi amfani da abin da ya shahi zinari da azurha ga mazajen wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi sallama, kun san an haramta ina fata an fahimta an haramta an haramta musu amfani da shi to amma akwai kuma inda lalura za ta kamawa ya za a yi amfani da shi akwai inda lalura ka kama a yi amfani da shi malam mai ashalul masalik daga cikin littafan mazhabin malikiya littafin da ake ce da shi misbahus salik ashalul masalik shine waɗannan baitukkan da malam ya rera amma misbahus salik shine wannan sharhin ɗan guntu wanda a tare da shi to cikin littafin yake cewa wa harra musta naqadin kal'ina ولو لأنصى واغتلالا وقتلا وإلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين متهدا أو مصحفا أي سيفا وربط سن أو أنفا mala yake cewa wa haramu malamai sun haramta su a ƙarƙashin ayan alƙur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi sallama isti'malu na qadin a yi amfani da zinari da azurfa kal'ina kama a mai sai kwanon shan ruwa ko a yi bokiti da shi ko a yi kofi da shi haramun na walaulewunsa ko da da mace ba ya halatta lalan waqtina ba ya halatta ka kace to ai ni zan dinga ba sai haya na tunda an ce ba halatta ni in amfani da shi to ga kohin zinari nan na tunda su arna suna amfani da shi bari in sa shi haya don arne to ya ɗauka haya kohin zinari shi ne waga tilala ka sanya idan ka samu fa'ida wanda za ta hito ƙarƙashinsa wakati ko ko ka aje shi don ni don nan gaba saboda ni duk waɗanda hanya ta wadda take kai za ka iya amfani da shi kai da an ka haramta ka yi amfani da shi to duk abin da yana basuwa zuwa gani ka aikata abin da an ka haramta to sai shari'a ta hana maka yi sai ce wahiliyatin rijal bin na kadaini mala asalul misali yin ce haramun na hilyatun rijal mazaje su yi kawa na kadaini da zinari da azurra kamar hullar gatau a ce ta zinari ta ko azurha haramun na ko madidin ganau a ce na zinari na ko na azurha haramun na ina fata an gane haramun na in amfani da shi yace amma la khatamal fiddati amma banda zobe na azurfa wannan babu komi ko shi dirhamai ne yawa ne kai ya wuce gwargwadon dirhami in ka ji namiji ya amfani da sojan azurfa ku kai ya wuce ni ka wuce gwargwadon nauyin dirhami guda biyu ya ce muttahidan wanda ya kaɗaitu bai wuce dirhami biyu ba to babu komi namiji ya amfani da yi ya ce hau musu hafan ka gani malam mai asalul masalika ya ce ko ga alƙur'ani au sai face ko takobi wa rafi sinnet ko ko an ka sa filalan zinari an ka ɗaure ma haurenka haurenka na cire an ka ce to zai koma wurin nan sai a yi mai mazauni da ni da zinari sa'an nan ya ka tsaya to babu komi ya ce a an fa ko gora hancinka hancinka ya cire an ka ce likita ya ce to zai tsaya sai an zuba zinari wurin nan sa'an nan sai ya tsaya to wannan babu komi an gane ko to malam mai shehu khalil a muktasar shi ma ya yi magana makamancin wannan inda yake cewa haruma isti'malu zakarin muhalla an haramta ga wanda annani amfani da kayan kawa guda biyu yace walau min tiqatin wa alatu harbin mai muktasar ce illa al-mushafa ka gani in bancin alqur'ani kaga imam malik ya ka wannan magana wasaifa mai muktasa yace in bancin takobi wal yace in bancin daura hanci wa rabtu sinnin haka nan babu komi a daura haure da shi mutlaqan yace wa khatamal zai. mai muktasar ya ce haka nan babu komi dan namiji ya amfani da ni da zoben azurha ya ce lama ba abuhu zahabun walau kalla amma banda zobe na zinari na azurha wanda tashansa an sa zinari a ciki wannan baya halatta ga namiji ya sace walau kalla mai muktasar ya ce ko da ɗan kaɗan an kaɗan tarha ciki saboda ni saboda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimta to gaskiya yanzu ban iya gane canjinsa ban buga ba eh eh a guda kawai zai sa iya sama ga haka ai kaga ya wuce hmm. Allah ya ce maka to babu ma za a fi sarfi baban da ya zo ya magana a kan abin da ya shahi kasuwa canji canji wanga da kun kasa ana shi na asar an gane ko saboda haka za a ga ƙasashe irin saudiya in ka je irin maka ko madina za a ga duk inda aka canji za a ga sun rubuta sarraf kaga wurin mai canji ke an fahimta ko kaga in dala ka da ita ka ba su sai a baka riyal in riyal ka ba su a kana son dala sai a baka dala ina ta an fahimta in ma riyal din ka da ita kila ka ce da manya a zai cikin riyal wacce an babba duka dubu riyal dubu ko ita an babba to ka gani to kaga yana yiwa kana son riyal ila ɗari-ɗari ko kana son riyal hamsin-hamsin ka gana riyal da riyal na haka son a canza to ka ga wannan shine asfaru ina ba ta an fahimta wannan sarf ɗin da kuke gani a kamar yadda muka yi magana kuna ganin matsalar canji kamar sauƙi gare ta billahi la ilaha illa huwa ba ta da sauki ba ta da sauki yanzu kun ga karatun nan da muke ya kamata a ce waɗanda ka harka kuɗi su yi hankuri su daure su zo su saurara mafi yawa waɗanda annan yan kaɗan na waɗanda ka harka kuɗi ko ba haka ba harka canji canjin nan da kuke gani imamu malik Allah ta'ala ka ji kansa da rama imamu malik ya ce ni na karhanci mutum ya ɗauki harkar canji ita asana'arsa imamu malik ya karhanci haka ya ce makaruhi na an yadda harrajulu tijaratan imamu malik ya ce ni na karhanci mutum ya ɗauki harkar canji ita asana asa imamu malik ya ce illa an yattaki Allah fiha imamu malik ya ce sai in ya ji tsoron Allah yana iya kiyaye dokokin Allah a ciki kaga karhancin can na imamu maliki ya gazganta ko bai gazganta ba ya gazganta kaga masu canji ba dukkanin su abba su kiyaye dokokin Allah ba akwai masu kiyayewa tsakani da Allah amma akwai waɗanda ba su kiyayewa kaga imamu malik ya ce na karhanci mutum ya ɗauki harkar sana'ar canji ita a kasuwancinsa au sana'atar ko ita a sana'arsa kai haka nan ma salafus salih magabata na wannan al'umma sun karhanci mutum ya ɗauki harka canji ita asana to shi na malik ya ce illa ya tafi Allah fiha sai in ya kiyaye dokokin Allah a ciki to sannan na wanga karhancin yake gusawa to kaga abin da ya sa ma malik ya karha saboda ni saboda kada ya faɗa da haramun to yanzu gashi an ce ka canza kuɗi da kuɗi kuɗi da kuɗi dole na tamka da tamka kuma ya dambiya da zaran an ka yi fifiko ko an yi dambiyadin ya zama haramu ko ko an ka daidaita daidai wa daida amma an ka jirkinta kuma ya zama haramu a a jinsi ya saba nera ta da kalar wasu kuɗi kagana ana samun fifiko to 'yan an ka jirkinta shi ko ya zama haramu kaga shi na imamu maliki ya ce na karhanci mutum ya ɗauki harka kasuwanci ita a sana'arsa sai in ya ji tsoron allah maɗaukakin sarki to saboda haka shi da kuka ga a zamanin nan wallahi maluma masana na cikin musulunci sun yi rubuce-rubuce littattafai daban-daban akan abin da ya shahi asar da mu'amala ta almaliya koyo din nan sai da ni karanta wani littafi na babban wani malami ya rubuta shi na akan hukunce-hukuncin surf canji wanda ke gudana a kasuwa ta duniya yau ya rubuta ya kusan shahi 200 da wani abu shahi ɗaya ɗaya kusan shahi 200 duka jin da 40 da wani abu kuma haka ya sanya masa ahkamu sarf hukunce-hukuncen canji kawai to kai kila ko shayi ba ka sani ba kakacin kasuwa to saboda haka yau zamanin da muke a yau za ka samu a kasuwa ta abin da ya shayi canji za ka samu nau'i na abin da ya shayi mu'amala ta kuɗi za ka samu ana bai'un naƙadi bin naƙadi fi suƙi lilfauriya ana mu'amala kuɗi da kuɗi a kasuwa a yau dilforiya amma da gaugawa a sai yanzu ka basuwa a baka ana samu masu yin haka nan ko ba a samu ana samu na biyu ana samu ana na kadi ana musanya kuɗi a sai da kuɗi bi taslimi ahadul badalaini za a ba da ɗayan musanya guda biyu amma wata ajilil akhar kamar mutum ya kai ma kuɗi ne ko da naira ta ile ya kai ma dubu goma 'yan naira dubu dubu ya ce yana bukatar 'yan naira ishirin ishirin gare ka ko yan ɗari biyu gare ka ka ba shi dubu goma ya ce gobe ka tuho ka karɓa ko ka ka baya kuɗi kana son saifa gare sa ko dala gare sa ko riyal gare sa ya ce bari har gobe ka tuho ka karɓa ka ga bi taslimin na ɗari ka ba da kuɗi amma ɗayan kuma a yi ta'ajilinsa a ce sai wani lokaci ka taho ka karɓa ana samun haka yau a kaso 'yan canji kashi na uku za a ƙulla cinikin amma karɓa kuma sai nan gaba za mu ƙulla cinikin da ni da kai amma ba yanzu za a karɓa ba sai nan gaba ka ba ne nan gaba in baka to yau ka so yan canji ɗaya na daga cikin abubuwan ga guda uku ko dai a sayi yanzu a bayar yanzu yanzu ko a ƙulla cinikin a ba da ɗayan ɗayan a jirkinsa an gane ko ko a ƙulla cinikin a ce sai an jima ko sai gobe a tuwo a karɓa to duk cikin nau'ukan ga guda uku nau'i guda kawai ya halatta shi an nau'in can na farko a sai yanzu a bayar bil fauriya masalan bi masalin yadan da yadin in jinsi gudana yadan da yadin ba laifi ba ne da an samu tafaduli in jinsi ya saba to da zara an saba ma haka to an aikata haram shi na san malaman ce a yi yadan da yadin walau ghalabatan haka mai muktasar ya ce audinarin audimarin gashi mun kulla ban ba ka ba baka ban ba sai ga ruwa irin ruwan gada haka ma ko ko ga kunan ta he to ka jaye jaye sai ruwa sun wuce ka bani yan baka an gane ko in eh, in ka ba ga ruwa nan sai ta bar ruwan da su a ce wallahi ban yadda ba ni ka karba jinkirin na haramun kuma ga abin da yake haifarwa nan sai ka ga har an ce kotu ana ta jidai saboda ni an bar shari'a Allah to shi na nan kaji imamu mali ya ce babu ma za a fi sarf babin da ya zo ya yi magana kan mi kan abin da ya shahi canji حدثني يحيى عن مالك يحيى با labari daga Malik an ibn Shahab daga malam dan shahar an malik bin auf daga malik bin auf bin al-hadasan da hadasan an-nasri annahu lalle shi wanga bawan Allah ilta masa sarfan kaja ya nemi canji bi mi'ati dinare da dinarin sa guda ɗari kana ji da kyau kala ya ce fada ani talhatu bin ubaidillahi sai talha ɗan ubaidillahi ya kira ni mun san dai kuwa talha ɗan ubaidillah yana daga cikin ahadul ashara al-mubashiri na biljanna yana daga cikin ɗaya mutanen goma nan da annabi sallallahu alaihi sallama yawa bishara da aljanna yace sai kira ni fatara wabuna yace sai muka tattauna akan matsalar canji to nawa za ka ce su abin wani dinari to na sai kaza a a ƙara nan dai ba haka aka ba ko da sai ba ba haka aka ko da dala ba ba haka aka ko da riyal ba na sai kaza ya ce a ka je ƙara ya ce to Allah da gemin ko da zu ai haka an ka sai su ya ce to ai yadda ni sai dinga wani ma ya sai haka na fatara wa buna shine muka tattauna mu yi yarjejeniya bari ne ya ce a ya ce mun kai haka hatta tsarafa minni ya ce har sai da ya canji gara kenan sun yi ittifaki ga yadda zai sai suwa mai wa a akhadha zaba talhatu bin ubaydillah sai ya karbi zinariya ta yuqallibu ha yana jujjuya ta fi yadi ga hannu ya diba ya gani shin kuɗin masu kyau na misali ko mara kyau sun maƙala sai tsala ɗan ubaidullahi ya ce ga malik daga ya ce ga shi malik bin aus ya ce ta yi ne hazini min algaba ya ce sai mai tsaron na ya zo daga can gaba gaba wuri na na yake kusa ga madina dukiyoyin 'yan madina suna wurin an bayyanta ko yanzu ka aka maka wurin 'yan canji ai kaga galiba wurin yan canji an san na matattara kuɗi ko ba haka ba to sai ƙara ɗan ubaidillah ya ce to shi kenan hatta ya ni khazini min algaba sai mai tsaron kuɗi na waɗanda ka kula da harka kuɗi na sai ya zo min algabaci daga can gaba sai in baka wa umar ibn al-khattab yasma'u kaja sayyidina umar amirul mu'minina yana jin ko da aka kulla wadda harkar ciniki ta abin da ya shaye kuɗi fa qala umar sai sayyidina umar yace wallah yace ina rantsuwa da Allah la tufariquhu kakka rabu da shi hatta ta akuza minhu wallahi sai ka karba kana ji kame cewa ka amince mai wai ya amince mai to shari'a ba ta amince ba sun makara kajiya ga hujja sai da na'umar ya ce kai ba haka hau muka magana gada kai ba kai dan canji saurara ka jiya ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallara sai da na'umar ya ce manzo Allah ce azabu bil a sai da zinari da azurha riban ribana in ka ji babu riba illa ha'an wa ha'an sai in shi karɓi shi ne ha'an wa ha'an in shi kai karɓi to babu riba wal bilburri alkama da alkama riban riba ne illa ha'an wa ha'an sai in shi karɓi shinkawa da shinkawa riban illa ha'an wa ha'an gero da gero riban illa ha'an wa ha'an masara riban illa ha'an wa ha'an in shi karbi ana ji wattamri bittamri dabino da dabino riban shi ma riba ne illa ha'an wa ha'an sai in shi karbi والشعير بالشعير انتايا دا انتايا ربا ربني إلا هاء وهاء سيئن شكرئي wallahi ba haka an kai ba an saba ma Allah kuma wallahi a gyara kaskace wai in ban ba da kuɗi na na yi kamen waɗannan kuɗin ba ban samu wallahi Allah ba zai sama albarka ba ka yi hankuri duk wanda haka kulla harkar canji da shi ka je ka gaya masa daga yau ka je hukunci in kana son harkar ga ta ta yi tun da dai kwastoma na hake muna harka kasuwanci da kai ni ba zan sake baka kudina na ba sai yan akwai canjin nan ƙasa shari'a ba ta yadda ba in kawo ma ka bani in ko ba haka ba zan canza wuce shi nan. yau ɗin ga ɗayan an ka ɗauki mataki ana gyara ko ba a gyara ana gyara kuma sai Allah ya sanya albarka a ciki amma duk yadda aka ganin kayi ta yi kayi ta yi kana ganin kamar kana cin nasara wata rana kai tsaye ka ce motoci kayi kaza kayi kaza sai a ce wagga mota ai ta buga wagga ta haɗi wagga ta ɗauko kaya ta kone ta babbake gaba ɗaya saboda ne riba cikin dukiya shi da haka ganin ga dukiya ana ta tara babu albarka ko hankuri mu gaya ma junan mu gaskiya wallahi sai ga mutum gashi ya tara miliyan ɗari amma billahi lazi makocinsa ya kwana da yunwa ya tara miliyan ɗari ɗan uwansa ya kwana da yunwa saboda mi babu albarka cikin dukiya masiwa ce mu ji tsoron Allah mu gyara mutuwa za mu yi mu iske Allah kuma sai Allah ya muna bincike ba mu da wani uzuri harkar kasuwanci ba a ce kai ba sai ka san ya Allah ya ce ayi malam mai azar ya gama ya mana komai yace wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi in baka sani ba yace wa yas'alu ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama alladhina yadulluna ala ta'ati Allah wa yuhadhiruna min ittiba'i ash-shaytan yace wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna الذين ضاءت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة saboda haka malam sai ya gaya maka bi doka Allah in baka yi haka ba zaka taɗi zaka halaka zaka lalace wa ya ɗula bukaihim ya tsawon kukan su yawmal ranar alqiyama ala maliku imam malik ya ce za tsarafar rajulu rahima idan namiji ya nemi canjin dirhamai bi da nanira da dinarai sun waje da fiya dirhaman za'ifan sa'an da ya samu dirhami mu jabu kenan shine za'if eh in ka ji balarabi ya ce hazal malu ziyu jabun kuɗi kenan fa'ara da raddahu sai nuni ya mai da jabu ɗin gaba ana samun haka ba to in ta ƙaba sarfu dinari canjin wannan dinarin ya kwanci tun da yanzu dala in za ka sai ko wace ga yadda za ka sai ta sai ba in za ka sai ko wace ga yadda za ka sai ta sai da ka sai ka samu cikin canjin da an ka baka akwai ni akwai wadda ajabu to wannan cinikin nata ya kwanci eh waradda ilaihi wariqahu sai ya mai suwa mai azurwarsa wa a kaza alaihi ilaihi dinarin kaga sai ya karbi dinarinsa, kaga in kuɗi na haka zaka amfani da su wa tafsiru ma kuriha min zalika abinda an fassara abinda an ka karhanta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaje imam malik yace manzo Allah yace az-zahabu bil warqi zinari da azurha riba ne illa ha'an wa ha'an sai in shakarki wa qala umar ibn al umar dan khattab yace wa in zaraka. ko da mutum ya nemi wai kaɗan jirgin jirkin ta mai ka ba shi a yi matan jiyacce ɗan tsaya ila an yi lija bai ta huye shiga gida ya ɗauko ma falatun zirhu wallahi kakka jira shi kakka jira wa huwa shi izarar da alaihi dirhaman iya mai tsuwa mai da dirhamin nan min sarfin na canji ba da an yi fari kahu bayan ya rabu da shi kana bi manzilatin daily kaga ya zama matsayin bashi aw shay'il ko abinda mutaakhir wanda anka jirkin tas wale zalika kure ha zalika saboda haka an ka karanci wannan wanta qada sarf wannan cinikin ya kwanci wa inna ma arada umar ibn al-khattab abin sani umar dan khattab yayi nuhin Allah ya ba azabu ka ase da zinariya wal warqi da azurha wa da'amu kai da abinci kulluhu dukkanin sa ajilan bi ajil magaggauci da majirkinci fa innahu la yanbaghi bi kamata ba an yakuna fi shay'i ya kasance a cikin wani abu min zalika cikin wannan ta'khirun jinkiri wala na nazaratun balle dan saurarawa wa in kana min sunfin wahid ko da ya kasance nau'i gudana na muktalifatan a asnafu ko da ko nau'ikan kuma ya canza in sunfi gudana ba a jirkintawa in ma jinsi ya saba ba a jirkintawa saboda haka in je canji na za a yi to munaja za a kai munaja za a malam mai eh, askari fatuhul jawad ta a babin buyu'a ai ya kawo magana irin wannan wajen matsalar canji yake cewa wai sharuɗu fi sarfi almunajaza an sharɗanta wajen canji almunajaza zarteceniya munajaza ya? mai askari yace wa in ikhtalafatil jinsu yace ko da jinsin ya saba nera da saifa nera da dala nera da riyal to munajaza akai in shi ba ni wal mumathalatu yace fil jinsi muraqalatun aw bi sanjatin yace mumathala tamkacece ne ya ga jinsi in dai za a aza akan ma'auni to shi aka ce ma muraqala ko ana aza shi akan abin da ya shahi ma'auni na abin da ya shahi sanja to hatta inda shi mai mai askari yake cewa fa in wajada aruhu ma za'ifa lokacin da aka yi matanji sai ka je ka samu guda kwaimo ka samai dabu yace fara zai bihi sai kai yadda kace babu komi to shikenan canji yayi yace wa illa in ko baka yadda ba batsala canjin ya baci mai askar yace illa in sami li kullin dinaran samana sai in ko kowane dinari dama an batan mai ga yadda an kace shi jala ta ko yace ga yadda an kafe riyal ko wani ga yadda an kace ce to fa ya fihi wannan canjin sai ya baci cikin wannan abin da an kai nake an gane ko saboda haka sai ka da wannan jabudin sai a musanya ma da ni a musanya ma da labari ina ba ta an fahimta to saboda haka wallahi karatun nan da kuke ji na harka kuɗi, abu na wanda yake mai nauyi kwarai ya kamata tsakani da Allah masu harkar kasuwanci masu harkar mu'amala da kuɗi su ci gaba da binciken malamai abubuwan suna da nauyi kada ka ce in bido ka Allah masu harka da ni za su wace ni su wace ma ka ci ɗan kaɗan ka je wajen Allah maɗaukakin sarki ka tahi ranar tashin alkiyama a ce ana ganin ka gehen jikinka malam ya shanye kana rakuwa kana matsuwa haka wa Allah maɗaukakin sarki ce la ya kumu da illa kama ya kumu lari ya taƙabbato shaitani min almas zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba Allah ce wa ahalla Allahu al-bai'a wa harramar riba Allah ya ce fa man ja'ahu maw'izatu duk wanda wa'azi ya zo mai min rabbihi daga Allah fanta ha sai ce wallahi daga yau ban koma falahu ma salafa duk abin da ya tambaya Allah ya yi mai Allah ce wa amruhu ila Allah lamari ne na ga Allah amma Allah ya ce wa man ada duk wanda ya jiya ya koma Allah ya ce fa ulaika ashabun nari waɗanda su ƴaƴan wuta hunfiha khaliduna Allah ya ce suna abin kaddara mu dawama ba ka da wani uzuri wallahi ba ka da shi ka bi doka Allah kawai ka zauna laya dan ko ka ce haka nan za a yi to kenan mutuwa za a yi kuma za a iske Allah na'am eh hmm Hmm. a ɗayan ga da sai suwa na ba canji na ba alai ba ka gane tsakanin canji da sai da sai suwa yanzu in ni sai suwa ma littafin ga ka sai dubu uku misali ko ba haka ba ka sai dubu uku sai ka ce to bari gobe sai ka toyin ba kuɗi shi kenan wannan ciniki na tsakanin uruda da kuɗi wanga ko kuɗi na da kuɗi kuɗi da kuɗi na waɗanda kaga shi a bambanci ba gudana ba da wancan wannan ya halatta eh hmm.